A taron da ya yi da gwamnonin jihohin Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya ja kunnensu da su gaggauta biyan sukan albashi ga ma'aikata kafin bikin Kirsimeti na watan gobe. Shugaban kasar wanda ya bada umarnin biyan kashi hamsin na karshe ga jihohi daga kudaden da aka dawo da su na Paris Club ya nuna muhimmancin biyan albashi. Jim kaɗan bayan sun gana da shugaban kasar, gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha ya yi wa 'yan jaridu ƙarin bayani. Uh, Batun ma'aikata ne ya mame taron namu saboda shugaban kasa ya nuna damuwarsa musamman ga ma'aikatan da suka dogara kwacakam ga albashinsu wurin ciyar da iyalansu da ma biyan kuɗin haya. Kuma gwamnonin sun tabbatar masa cewar da zaran an samu wannan kuɗi na Paris Club to kowace jiha za ta dage ta biya albashi domin ma'aikata su samu damar bikin Kirsimeti cikin walwala. Gwamnan jihar Kaduna Nasiru Ahmed El Rufa'i da ya ce ma'aikata ba sa bin gwamnatinsa bashin albashi amma ya ce wasu jihohin ana bin su bashin albashin da ya fi karfin kudin Paris Club din da za su samu a halin yanzu. Some states have salary arrears bigger than what they are getting as Paris Club reports. So even when they get it, they will not be able to clear all the arrears. To ko me ke sa wasu gwamnonin gaza biyan albashi? Tambayar kenan da na yi wa gwamnan jihar Yobe, Alhaji Ibrahim Gaidam. Duk wani gwamna na kowane jiha a Najeriya nan gaskiyar magana in ya ce ya kasa biyan albashi gaskiya laifin a wajen sai kowace shekara in an zo karshen shekara muna yin budget a cikin budget din nan duk abubuwan da sai za ta yi a shekarar gaba da muke yi muna sa kamar kudin da za mu samu na kudin shigowa daga hannun federal government da kwata kwaida za mu nisa ga abin da za mu yi ta bangaren nan albashi kaza aikin wannan kaza hanya kaza education kada health kaza muna sade da wannan dukkan mu gwamnoni kowane gwamna a kowane jiha kana sade da wannan kai ka tashi ka je ka karba kudin bashi a bankuna ya kai bakwai ko shida ko takwas haka kuma duk bashin da zaka dauka lalle lalle fa a cikin kudin da za a baka a kowace wata daga federal ministry of finance abu sai an yanka wannan basukan da ka dauka sai an biya bankuna shi yake kawo wannan problem da rashin biya albashi to mun ba mu taba yin haka ba wannan na ɗaya kenan na biyu ni ainihin training da na ni accountant ne saboda haka ba zan bari wayannan da abubuwa su faru a waje na a ce ni ban biya sadare ba gaskiya akwai ganganci gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria